daga Nijar yau ɗan iya ya rangaɗo mini waya ya ce na ikar da ganin nan ba nan fa ka san bana Najeriya na je zumunci a makwabciyar mu Nijar babbar jamhuriya don ko ƙasar na ta shirye-shiryen zuba zaɓe a ranar 21 ga watan nan idan Allah ya kai mu lafiya kuma daga zuwa na na ga abubuwan sha'awa a jamhuriyar Nijar ɗin da suka burge ni har can cikin zuciya domin da na kalli suna da taken jam'iyyun siyasar ƙasar sai na ga akwai kamanceceniya daga mai taken lumana nasara sai tarayya ko kuma ka ji an ce basira rahama inganci adalci mutunci ko kuma gaskiya Haka nan, akwai jam'iyyun nijar masu taken haƙuri aminci jamhuriya da ma zaman lafiya na ce kwarai ko dan iya ai akwai abubuwan sha'awan da ya kamata su 'yan nijar din su lura sunaye da taken jam'iyyun ƙasar na kunshe da ɗimbin basira kaga dai duk wanda ya yi haƙurin adalci cikin mutunci to zai yi nasara zaman lafiya cikin lumana a jamhuriya ko tarayya kuma zai magance duk wata lalura ingantaccen shugaban da ya rike gaskiya kuma za ka ga yana neman rahama ga manya da yara dan ya ce e na ikara kayi farar dabara ai sunaye da taken jam'iyyun Nijar din ne kawai ka tattara kuma da na lura sai na gane idan 'yan Nijar din suka rungumi abubuwan da ke kunshe cikin take da sunayen jam'iyyun tofa ba su ba gudun hijira sai dai ma fasalan zaman lafiyar kasar ya sa wasu su yi ta kwarara saboda haka dai 'yan nijar ku kula sosai a ranar zaben nan komai za ku yi ku yi shi da hattara na ce to dan iya tunda dai cikin taken jam'iyyun nijar din akwai abubuwan sha'awa kamata ya yi 'yan kasar su rungum wannan a matsayin wata baiwa kuma duk da yake bisa al'ada harkar siyasa akwai damban dambarwa kada su bari a haɗa su faɗa kawai don wai suna adawa a maimakon haka 'yan nijar ku rungumi junanku a matsayin 'yan uwa kuma da an kammala zaɓe duk wanda ya lashe zaɓen ya rungumi kowa da kowa kada ya ce ni babu ruwa na da wane kowa na dan wane ne nawa don irin haka ne kan kashe ƙasa cikin gaggawa amma idan shugaba ya gane cewa 'yan ƙasa kowa na da irin tashi gudunmawa to lallai 'yan ƙasa za su rayu cikin natsuwa dan ya ce to 'yan Nijar ya kamata ku san tarayyar ku cikin zaman lafiya da lumana ita ce mutunci kuma idan kuna son jamhuriyar ku ta yi nasara to ku zaɓi masu gaskiya haƙuri da adalci shugaba mai basirar neman rahama da tabbatar da inganci wannan ne zai taimaka wajen tabbatar da ƙasar an yi zama cikin aminci saboda rigimar zaɓe yanzu a duniya ta zama gidadanci su kuwa zage-zage da kalaman ɓatanci su ake kira tsantsar tsantsagwaren ganganci su kuma shugabanni idan sun lashe zaɓe to su guji wa talakawa talakawa butulci kada idan sun lashe zaɓe su bar 'yan ƙasar cikin talauci idan kuma sun ƙi jin wannan shawara ta ɗan iya to su sani fa akwai ranar ƙin dillanci